Assalamu alaikum sunana Nazir Jarmaju. A daidai wannan lokaci za mu ci gaba da ga inda muka tsaya dangane da tattaunawa da muke yi kan fitaccen ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United Cristiano Ronaldo. Duba da cewar abin da ya mamaye duniyar ƙwallon kafa a daidai wannan lokaci shine bayanai da fitaccen ɗan jarida na nahiyar Turai. Kuma ɗaya daga cikin manyan magoya bayan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal Fez Morgan ke ci gaba da wallafawa bayan dogon tattaunawa da suka yi tsakaninsa da Cristiano Ronaldo. muna sa ran cewar a daren laraba ne da kuma ranar alhamis za mu samu cikakken tattaunawa da cristiano ronaldo ya tare da face morgan a rediyon wannan gabar amma ya zuwa yanzu dangane da bayanan da muka jiya face morgan ya sake wasu sake wasu sabbin bayanai dangane da cristiano ronaldo a kungiyar kwalgaba ta manchester united kuma a yau su za mu ɗauka don mu gaban ɗora daga inda muka tsaya dangane da bayanan da suka fito cristiano ronaldo dai ya namu magana dangane da wasannin karshen mako ma gabaki daya. ga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya ta tun karo ma ga baki ɗaya mun gagara magana dangane da wasannin saboda kalamai da suke fitowa daga bakin fitaccen dan wasan na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Cristiano Ronaldo Ronaldo kenan a duniyar kwallon kafa cikin minti ɗaya zai iya sauya abubuwa kuma babu yadda aka iya haka nan za a gansu kuma ka za bar su mutumin da yake yin abin da yake so a lokacin da ya ga dama kenan kuma duniya ta bi shi Cristiano Ronaldo kenan jerin mutane da ke bin sa a shafukan wato sada zumunta ma gabaki da kama daga shafinsa na instagram facebook da shafin twitter kaɗai ya sai tabbatar maka da cewa cikin minti ɗaya mutumin nan zai iya sauya hankalin duniyar ƙwallon kafa gabaki da kuma ko wannan tattaunawa ya tabbatar maka da misali mu ɗauki kalaman da cristiano ronaldo suka fito a bakinsa a wato daren jiya a tattaunawar da fez morgan ya fidda dangane da zaman da suka yi tare da cristiano ronaldo fez morgan dai a daidai wannan lokaci ya wallafa bayanai ne da cristiano ronaldo ya bayyana dalilin da ya sanya bai haɗe tare da tawagar 'yan eh, wasan manchester united wanda suka dangana ƙasar wato australia kenan wanda suka yi wasanni share fage na tunkarar kakan wasa cristiano ronaldo ne bai kasance a cikin wannan tawagan ba a daidai lokacin da bayanai suka fito na cewar dan wasan yana son barin kungiyar kwallon kafa ta manchester united ronaldo da ya bayyana cewar dalilin da ya sanya bai dangana kungiyar ta manchester united ya haɗe da 'yan wasan ba saboda akwai 'yarsa 'yar wata uku wacce ba ta da lafiya 'yan biyu ne ɗaya a ciki ta rasu ɗayar kuma an haife ta wanda hakan ya sanya ba ta da lafiya kuma cristiano ronaldo ya ji cewa yana so ya kasance tare da wannan ya tasa don ganin cewar ta murmure kafin ya dangana kungiyar kwallon kafa ta manchester united ya ci gaba da takali da ya bayyana cewar da ya kira mahukunta a kungiyar ta manchester united ya bayyana musu wannan dalili shi a nasa ganin a wato bayani da suka masa kamar ba su gamsu ko ba su yarda da bayanin da yake bayarwa dangane da wannan al'amari ba wanda hakan ya sanya dan wasan bai ji daɗi dangane da wannan al'amari ba ya bayyana cewar mahukunta kungiyar ta Manchester United sun gwada basu ji daɗin abin ba kuma kamar basu gamsu cewar dan wasan gaskiya ke faɗa ba wanda hakan ya sanya bai ji daɗi ba shi kuma ko kaɗan ya bayyana cewar rashin yarda da shi da kungiyar ta nuna bai masa daɗi ba ko kadan bayan wannan bayani da ya fito Eric Ten Hag ya tattauna da manema labarai an masa tambaya shin me yasa Cristiano Ronaldo a cikin tawagarsa ya bayyana cewar babu wanda isa ya rasa wasannin atisayi duba da cewar an fafata wasanni kusan guda uku na kakan wasa wanda bayan waɗannan wasanni ne Cristiano Ronaldo baya takare da aka yi wa wannan tambaya ta na ga bayyana cewar babu dan wasan da isa ya rasa wasannin da fage inda har ka rasa dole ka biya wato bashin wannan wato rashin atisaye da ka fuskanta kenan wanda hakan ya sanya Eric da na ya wannan furci Ronaldo bai ji daɗin wannan furci ba ga bayanin da ya bayar ba su yarda da shi ba ga kuma sun fito mai horis da 'yan wasan kungiyar yana ta kalamai wanda ba su da daɗi ga dan wasan a gaban jama'a gaskiya na ga nan matakin kan kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United ba su kyauta wa Cristiano Ronaldo ba ko na minti da duba da cewa ya fito ya yi bayanai ya gaya muku a in bincike kuke so ku za ku iya dangana ku bincike don tabbatar da bayanin da dan wasan ya faɗa shin gaskiya ne ko ko amma sai kuka yi daren mikiya kawai ku gwada masa ba ku yadda ba mahukunta kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United ba su kyauta Cristiano Ronaldo ba ko na minti ɗaya kuma in baka wani labari tun bayan wannan bayanai da suka fito na cewar mahukunta kungiyar ba su tausaya wa Cristiano Ronaldo ba dangane da abin da ya faru da shi da yarsa babu wanda kaji ya ce uffan amma na farko da ya sake da yake akwai bayanai da dama a ciki dangane da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United kuma akwai wuraren da ake ganin ya tafka kurakurai ai kowa dira a kansa a daidai wannan lokaci yanda aka dira a kansa a wancan lokaci haka ya kamata yanzu a fito a goye bayansa duba da cewar fa shi ma dan adam ne yana da iyali kuma Cristiano Ronaldo dan wasa ne wanda muka san yana matukar san iyalinsa Manchester United ba su kyauta Cristiano Ronaldo ba gaskiya ko kadan a daidai wannan lokaci a wannan mataki Pes Morgan ya tabbatar da cewa Ronaldo ne bayyana masa ya fidda waɗannan jirin jadawalin bayanai a daidai wannan lokaci kuma makonni biyu da suka gabata ne aka yi wannan tattaunawa ba kamar yadda na faɗa jiya ana cewa wata biyu da makonni biyu ba a Pes Morgan ya tabbatar da cewa makonni biyu da suka gabata ne Cristiano Ronaldo ya zauna suka wannan tattuna kuma a daidai wannan gabar ya fito fili ya bayyana masa cewa ya wallafa waɗannan bayanai duniya su san abin da yake faruwa tsakanin sa da kungiyar ƙwallon kafa Manchester United. Dangane da furucin da Cristiano Ronaldo ya kalamansa wato dangane da tsofin 'yan wasan Manchester United, Ronaldo ya dira akan Gary Neville da Wayne Rooney dangane da wato su kansa da suke yi a shafukan sada zumunta kai har ma ya bayyana cewa shi yana tunanin watakila akwai wato gidan jarida da suke zuwa wanda dole inda dai ka je wannan gidan jarida in dai har Ronaldo ya fafata wasa ko kuma a kama ganin sa dole sai ka zake shi shi yasa yake ganin cewa abin da yasa suke ta sukan sa kenan in har suka samu dama irin wannan kuma ya bayyana matukar rashin jin daɗin sa kuma akwai bayani da Ronaldo ya a wannan mataki wanda ya dauki hankali na gaskiya duba da cewar suna dira ne akan bayanin da kowa ya samu a duniya gabaki daya kuma ba sa tsayawa su ji ɗayan bangare na labarin wanda ya bayyana cewar sun zauna dakin canja kaya tare da shi sun taka leda tare da shi za su iya tuntuɓar su domin ganin cewar sun samu cikakken bayanin abin da yake faruwa amma ba sa tuntuɓar sa sai dai su dira akan abin da suka samu kawai kaga anan su ma tsofin yan wasan ba su gaskiya wa Cristiano Ronaldo ba ya kamata a dinga duba bayanin ta kowane bangare kamar yadda muke a yanzu jiya mun ga bayanai da suka fito wanda Ronaldo ya kamata a wani matakin a taka masa burki amma fa gaskiya wannan sabon bayani da ya fitar rabi da kwatansa kai kashi 95 a cikin 100 yana da gaskiya duba da cewa abubuwan da ya faɗa akwai gaskiya a cikin su wanda ma mun gaskata a daidai wannan lokaci dangane da Wayne Rooney bayanin da ya runi ya fito ya soke shi a lokuta da dama kuma ya nuna rashin jin daɗin sa wanda hakan ya sanya ya wato fito shi ma daidai wannan lokaci mayar da martani ga dan wasa Wayne Rooney Gary Neville shi ma haka Ronaldo in baka manta ba yan kwanakin da suka gabata ya samu damar gaisawa da Gary Neville wanda ya ki bayan ya fito daga wato dakin canja kayan na Manchester United za a ci sai share fage kafin tunkarar wasa Karawar United ina ga ko da kungiyar ƙwallon kafa ta Newcastle ne ko wata kungiya dai makamantar haka ina gani a wannan abu ya faru kuma Ronaldo ya bayyana matakar rashin jin daɗin sa amma sai dai Cristiano Ronaldo ya ba Rio Ferdinand da kuma Rokin wanda ƴan wasa ne wanda suke jinjina masa a duniya kuma sun kare shi matuka amma ya bayyana cewa ko da ba sa kare shi mutanen sa ne wanda yana jin daɗin kasancewa tare da su kuma suna tattauna a kowane lokaci dan ganin cewa sun samu kyakkyawan mu'amala da shi kuma sun san me yake faruwa kafin su fito su yi magana a gidan jarida Roy King da Rio Ferdinand kenan a daidai wannan lokaci kuwa. Cristiano Ronaldo da Bruno Fernandes mun ga faifayen bidiyo da ya fito dangane da su a wato dakin canja kaya na kungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar Portugal. Wanda Ronaldo gaisa da suka yi da Bruno Fernandes kamar ba akwai ɗan matsala a fuskarsa, amma sai dai mahukunta daga sassa daban-daban da kuma gidajen jarida na ƙasar Portugal sun yi watsi da wannan bayani inda suka bayyana cewar hankalin Ronaldo tare da Bruno Fernandes ga baki ɗaya karkata ne ga wasanni da kungiyar za ta fafata a gasar cin kwallon kafa ta duniya. za mu jira mu ga wannan abubuwan da za su ci gaba da kasancewa kazalika ronaldo ya yi furuci dangane da mamallaka kungiyar wato glazer kenan inda ya bayyana cewar mamallaka kungiyar ta manchester united tun dawowarsa bai haɗu da su ba bai gansu ido da ido ba kuma bai tattauna da su dangane da kungiyar ta manchester united ba tun bayan dawowarsa kungiyar a kasuwar musanyar 'yan wasa da ta gabata ya bayyana cewar cristiano ronaldo shi karan kansa tare da sauran taugar 'yan wasan manchester united nasara kawai suke bukata a kungiyar wanda su kuma hukunta a kungiyar mamallaka kungiyar kenan ba sa son wannan nasara a cewar cristiano ronaldo wannan bayani ko shakka babu akwai gaskiya a cikinsa wanda abu ne wanda mun gani kuma ba shi ne mutum na farko da ya bayani dangane da kungiyar ta Manchester United irin abubuwa na mamallaka kungiyar suke yi waɗanda ba su dace ba Ronaldo yana da gaskiya nan wajen sosai ma kuwa irin sosai din nan kazalika dai bayanan da suke fitowa ma sun tabbatar da cewa a daidai wannan gabar Cristiano Ronaldo sai an jira an ga sauran bayanai da zai fidda kafin kuma Manchester United din ta dira akan wato abin da yake fitowa duba da cewar kungiyar ta Manchester United a daidai wannan gabar ta ce ba za ta yi wani furuci dangane da wannan dan wasa da kuma bayanan da suke fitowa daga gare shi ba sai in har bayanan sun kammala gabaki daya kafin kuma wato mahukunta kungiyar su yi magana kenan kazalika bayan wannan bayanai da suka fito mun ji cewar kungiyar ƙwallon kafa ta Bayern Munich ta shiga tattaunawa tare da jami'in Cristiano Ronaldo don ganin cewar sun bashi damar ficewa daga kungiyar Ronaldo dai tun a kasuwar da ta gabata ma ba kamar ta ba akwai rahotanni da suka alakanta shi da Bayern Munich a halin yanzu kuwa rahotannin suna ƙara samun wato ta'azzara duba da cewar irin waɗannan kalamai da Ronaldo yana ganin watakila ba zai da ci gaba da takale a kungiyar ba kazalika wasu rahotanni sun ce united na shirin yanke kontragi ronaldo in har zai haƙura da kuɗaɗen da ake wato biyansa wanda zai karba. kafin karkare kontragi sa inda wasu rahotannin ma suka bayyana cewar lauyoyi sun riga sun shiga duba takardu don ganin cewar an kansile kontragin cristiano a kungiyar kwallon kafa ta manchester united ronaldo dai ana ganin cewar ba zai dawo ya sake taka leda a karkashin jagorancin eric tanag ba sakamakon irin waɗannan abubuwa da suke faruwa kuma tuni rahotannin suka ce cristiano ronaldo united na shirin mai gurbinsa ne da kylian mbappe wanda ana ganin United za ta yi yunkurin cefano Mbappe akan kuɗi fan miliyan 150 za mu jira mu ga yadda wannan abubuwa za su kasance dangane da waɗannan tattaunawa da suka fito ko shakka babu Ronaldo ya yi bayanai na gaskiya da yawa musamman wannan tattaunawa na biyu ma dangane da kungiyar ƙwallon ta Manchester United kuma yana ganin lokaci ya yi da mahukunta kamata su fito domin ganin cewa sun kawo ƙarshen irin waɗannan abubuwa da ke faruwa Ronaldo dai wannan furci da ya zama da cewar duba da irin sunan da yake da shi a duniyar kwallo da kuma sauran abubuwan da ya tara hakan ya sanya bayanai da yake akan kungiyar ta Manchester United yana daukan wani nauyi na musamman wanda hakan ya sanya ake ganin cewar watakila mahukuntan duba da cewar suna tsoron matsin lamba sa iya daukan wani mataki don ganin cewar sun shawo kan al'amuran da ke faruwa a wato cikin wannan kungiya a daidai wannan gabar takaitaccen ko in ce duba na tsanaki kenan dangane da kalamai da suka fito shafi na biyu da Facebook ne wallafa kan dan wasa Cristiano Ronaldo a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United. Za mu ci gaba da jira mu gani zuwa ranar Laraba ko ranar Alhamis in sauran bayanin ya kammala wato ma dauke su ɗaya bayan ɗaya don ganin cewar mun yi duba na tsanaki a kai don mu warware bayani. Muna godiya ɗari bisa ɗari da guduma dukkanin waɗanda da suke subscribing a wannan shafi suke ci gaba da karɓar su yahan bayanai. Ba abin da za mu ce sai dai muku godiya ta musamman. Kuma muna godiya ɗari bisa ɗari da gudumawar ku a koda yaushe. a daidai wannan lokaci na ka karshen wannan tattauna kai maka da kamar da za ka yi subscribing domin ci gaba da karɓar sahihan bayanai a kare kwallon kafa na gode